الله تنشريا منشريا إن زلزلة الساعة شيء عظيم ودون نسأل الله ومرشيكم مين مين مزيرين سوريش نسأل الله شيء يوم ترونها ನೇಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ wanda ya halicce ku wanda ya halitta ya daidaita halitta ka duba alhamdulillahi alladhi khalaqa as-sama halittunmu gaba daya sannan ya amfani da ittifaqi ala anna silatar rahimi wajiba sadar da zumunta dole dole wa anna qati'ataha muharrama yanke zumunta haramun ne to dole muna buƙatar wayansu fa'idoji na sadar da zumunta tunda Allah mai girma da kuka nan yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Allah sai hana zumunta da me da shi menene sarautar ba iya kace amma mutum dan ne kena shikenan fata suna